an ɗebi motoci an je inda wasu matasa ke barna maza da mata amma yadda aka dinga ɗebo su ana duka da gora suna gudu ana bi da gora ana taɗile kafa su ana ɗebo su kamar awaki a jefa su a cikin hilos wannan muna ganin kuskure ne babba ka rungumo matashiya ko matashi ka jefa shi kamar akuya a cikin hilux hisba hukuma ce wacce muka ɗauke ta da martaba kuma muka ɗebo bayan allah wanda muka san za su iya muka ce ga amanar al'ummar jihar kano amma ma'anar yin hukuma shine a yi abin da yake daidai ina so ne kira ga hukumomi waɗanda Allah ya ɗora wa alhakin lura da tarbiyya ta matasa musamman in muka yi magana maganar Hisba. Hisba wata hukuma ce mai albarka hukuma ce wacce muka ɗauke ta da martaba kuma muka ɗebo bayan allah wanda muka san za su iya muka ce ga amanar al'ummar jihar kano kuma al'ummar nan mazansu da mata ga kuma amanar mu kanmu da muke shugabanni amma ma'anar yin hukuma shine a yi abin da yake daidai kuma a bawa gwamnati shawara kuma a samu haɗin kai na shawarwari tsakanin gwamnati da masu lura da wannan hukuma da kuma masu ruwa da tsaki na ga wani bidiyo wanda ya tada mun hankali kira muke da jan hankali gyara muke so an buhu motoci an je inda wasu matasa ke barna maza da mata amma yadda aka dinga ɗebo su ana duka da gora suna gudu ana bi da gora ana taɗile gaba su ana ɗebo su kamar awaki haka a jefa su a cikin hilux wani ma allah ya kiyaye in ƙashin bayan ya karye spinal cord ɗinsa ya gama yawo har abada wannan muna ganin kuskure ne babba ka ɗauko rungumo matashiya ko matashi ka jefa shi kamar akuya a cikin hilos na ga bidiyo da aka je inda ɗalibai a bayero har inda suke har ana duka ana rungumo su ana jefa su a cikin mota mu muna ganin akwai gyara mun saka hukuma saboda yi wa addinin musulunci hidima amma idan ana irin waɗannan abubuwa to yara masu su kan gari abin da ake so su yi na gyaran sai kuma a zo a samu opposite of it Allah kiyaye idan yaran nan suka kan gare mana a jihar Kano yaya za mu da su amma a fita da motoci a fita da jami'an tsaro a hada da hizban a haɗa da police a haɗa da civil defense ba ma so a haɗa da soja in aka haɗa da soja ta ɓaci a je da ss duk inda aka san ana wani aiki mara kyau a je a kawo waɗannan yara ko waɗannan mutane a damƙa su a hannun hukuma ba tare da an cutar da su ba don allah yana son ka kare mutuncin ɗan adam ɗan uwanka